أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله وبعد يومنا رانا الاثنين watan Ramadan yana da kwana shida ko? Kwana biyar, alif da talatin da tara kuma yau muna ashirin da ɗaya ga watan biyar dubu biyu da goma sha takwas. miladiya wannan shine zaman mu na hudu a wannan tafsiri da muke gabatarwa a masallacin Al-Khulafa'ur Rashidun da ke unguwar Agege a jihar Lagos a kudu maso yammacin Najeriya wanda muna karanta ayoyin suratul Tauba wanda mun karanta daga aya ta farko zuwa aya ta hudu yau ma insha Allah za mu sake karanta domin mu karkare bara'atun min Allah أعوذ فسيحوا في الأرض

madaukakin sarki yake cewa bara'atun min Allahi wa rasulihi wannan batu batu ne na barranta daga Allah wanda ya zo daga Ubangiji kai tsaye da kuma manzansa wanda za a tura shi zuwa ga waɗanda kuka yi alkawari da su a cikin mushrikai na cewa za ku mutunta juna banda kisa banda yaƙi. Allah subhanahu wataala ya ce ilal ladina ahadtum minal mushrikin an tura shi zuwa ga waɗanda kuka yi alkawarin zamantakewa da su a cikin mushrikai to Allah ya ce fasihu fil ardi arba'ata ashhuri ku ya ku mushrikai ku yi tafiya arba'ata fil ardi a ƙasa a ban ƙasa abinda ake nufi a ƙasar Makka ko kuma ƙasar Jazira arba'ata ashkurin watanni hudu an ba ku wata hudu ku yi tafiya yadda kuke so zagaya inda kuke so ku je ku aikata duk abin da kuke so ku aikata babu wanda zai muku ta'addanci ko ya raba ku da rayuwarku ko ya taba muku dukiyarku wa'alamu amma ku kwana da sanin cewa idan lokacin ya ƙare kuma ba ku ɗau zaɓin da aka ba ku ba annakum ghairu mu'jizillah ba za ku iya gagara ubangiji subhanahu wata'ala ba wa anna Allah mukhzil kafirina kuma hakika Allah mai kunyata kafirai ne zai sanya a yaki a kakkame su a duniya su zama fursunonin yaki sannan kuma a lahira Allah ya musu azaba mata yi sai Allah ya ce wa azam min Allah ila an-nas yawm al-hajj al-akbari anna Allah bari'un min al wa rasuluhu wa ga kuma sanarwa da shela da Allah yake isar da ita zuwa ga daukacin al'umma wanda suke musulmi da waɗanda ba musulmi ba i'lamun min Allah wa rasulihi bil bara'ati min uhudil mushrikeen illa an-nas jami'an yawmal hajjil akbari a ranar hajji wacce kafi girma ita ce ranar yanka kenan kamar yadda malamai suka tafi a kai an Allah bari'un minal mushriki na cewa ana ƙara jaddada cewa daga yau Allah ya barranta daga al'amarin mushrikai ba zancen zaman lafiya wa rasuluhu kuma manzon Allah ma ya barranta daga al'amarin mushrikai an Allah bari'un minal mushrikina wa rasulu amma ga musu fa in fa in tubtum ya ku mushrikai idan kun tuba fa huwa khairul lakum shine yafi zama alkhairi a gare ku wa in tawallaitum idan kuma kun juya baya ba ku tuba ba fa'alamu ku sani annakum ghairu mu'jizillah lallai ku ba za ku gagara Allah subhanahu wata'ala ba yalla ce wa bashirin ladina aman wa bashirin ladina kafaru bi'adabin alim ku yi wa waɗanda suka kafirta bushara bi azabin alim wato da azaba wacce take mai raɗaɗi wannan a cikin abin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin wannan aya akwai zafafawa game da al'amarin mushrikai wanda kuma mun riga mun yi bayani akan irin matakan da aka ɗauka wato kafin a kai zuwa ga wannan zafafawar da kuma zara hannu daga al'amarin mushirikai baki ɗaya sai da aka ba su maki da yawa amma ba su bi damar ba to shi yasa nan Allah ya ce wa azan abin da ake nufi da azan shine al-i'lam Asalin sa daga kalmar azana yu'azzinu azanahu abin da ake nufi da azan din bi ma'anar ta'zim duk da cewa wato idan kalma ta zo a wazanin fa'ala mazidin fi harfin wahid kamar azzana to ya kamata masdarin ta ya zama ala wazani at-taf'il kamar qaddama at-taqdim hazzaba at-tahbib qarraba at-taqrib to azzana ma ya kamata ya zama at-ta'zin amma abin da aka ji larabawa suna faɗa sukan ce azzana yu'azzinu azanan amma bi ma'anar ta'zin amma yadda suke cewa sallama yusallimu salaman bi ma'anar taslim kallama yukallimu salaman bi ma'ana at-taklim shi yasa Allah ya ce wa azanun min Allah ai wa hada azanun min Allah wannan sanarwa ce da shela daga Allah Eh, idan ka ɗauki al'azan za ka ji an yi amfani da ta da alƙur'ani da ma'anar sanarwa ɗin kamar da Allah ya faɗa a cikin suratu Yusuf yake cewa falamma jahazahum bi jahazihim

to Allah subhanahu Taala ya ce lokacin da Annabi Yusuf ya sa aka shirya musu kayan su su ƴan uwansa aka sa musu a cikin buhunsu da suka zo da shi to sai ya sa aka sanya kwanan da ake awo da shi a cikin kayan ɗan uwansa ƙarami Bunyame kenan da aka zo da shi to sai da bari sun fita sai ya tura sun ma'azzana mu'azzini sai mai shela ya yi shela kenan al'azan huna bi ma'ana shela ko da ya kuwa haka aka cewa wa azan min Allah wato ga wata shela daga ubangiji abin da ake nufi da shela kuma shelanta abu shine sanar da abu haka Allah subhanahu wataala ce da Annabi Ibrahim wa azim fil nas bil hajj ka shelanta wa mutane su zo su yi hajji in ka faɗa ya tuka rijalan za su zo maka da kafa wa ala kulli damirin za su zo maka akan dukkan abun hawa ya tina min kulli fajjin amiq wanda ababan hawan za su zo daga dukkan wani waje wato wanda yake mai nisa sannan Allah subhanahu wataala yake cewa da kafirin da masu cin riba wanda suke cin riba la yaqumna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas dan al-qiyama za su tashi a mahaukata ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا ومن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك هم فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويلبي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله Allah ce ya mu ne ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokinsa ku kyala dukkan abin da ya saura na riba wanda aka yi a baya ku nemi gafara Allah abin da ya rage a gaba kuma ku daina in kuntum mu'minina in dai daga cikin ku ne wa in lam taf'alu idan ba ku yi abin da aka ce muku ku yi ba to fa'azanu ku karɓi shela da sanarwa kaga al'azan yana nufin mai kenan shela da sanarwa da haka wa azanu min Allah alwawu huna wannan wawu din aqaful jumlati ala jumla ne ma'ana bara'atun min Allah wa azanun min Allah kamar yadda kace hali bara'atun to hadha azanun min Allah wannan sanarwa ce da shela daga Allah an gane ko kuma larabawa dama tun kan zuwa musulunci suna amfani da kana al'azan da ma'anar shela ubangiji subhanahu wataala yake cewa menene fa qul azantukum ala sawa kace na na shelanta muku ala abi a daidaito to haka Haris ibn Hilliza daga kabilar Banu Bakar lokacin da rikici ya rasu da Banu Taghlib a gaban Amr ibn Hind ibn ma'is sama to da ya fito gaban amr ibn him ya saku mu'allaka su wata aka ce ita tafi kowace tsayi a cikin al-mu'allakat baitin farko azanatna bi bainiha as-sama'u rubba sawun yumallu minha minhu as-sawa'u azanatna bi bainiha as-sama'u yace wannan budurwa Asama'u samau azanatna ta sanar da mu kaga azana da azana duka gaba ɗaya a'lama wa a'lam in kai informin mutane ka sanar da su to sai mu ce wa adhanun min Allah wa rasuluhu Allah ne ya bawa manzon Allah ya isar saboda manzala suna shi yayin signing contract din ilal nas zuwa ga mutane to su waye mutanen da ake so su san wannan sanarwa su ne duk mutanen duniya mutane na farko su ne kafiran da abin a kansu ya faru ya ku kafirai ku saurara ku ji ga sanarwa Allah nan ya ku musulmai mummunai ku kasa kunnen ku ku ji dan ku zama shaida zaka ilan nasu annasu abin da ake nufi da annasu mutanen duniya gaba daya ni da kai mu saurara mu ji yaushe wannan azan din ya iso zuwa ga mutane ko kuma yaushe wannan dokar sabuwa za ta fara aiki sai Allah ya kawo zarafi ya ce yawmal hajjil akbar za ta fara daga ranar hajji wacce tafi girma alhajju in aka ce alhajju abinda balarabe yake nufi shine nufatar abu hajjatu shay'a bi ma'ana qasadtu in ka nufi abu dan haka idan ka koma maganganun larabawa kafin zuwan musulunci zaka ga su ma akwai kalmar hajji amma asalin ma'anarta ta lura shine al-qasd akwai wani mawaki da ake kiransa al-muqabbal as-sa'di yana cewa alam ta'lami ya umma sa'd annama takhaffa'ani raybul manuni li akbara وأشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرة يحجون أنا ألم تعلمي يا أم سعد ya umma as'ada ya ke maman as'ada wata budurwarsa ce yake magana da ita yace biki sani ba anna ma takhabba'ani raibul manuni li akbara cewa wato haukan mutuwa na ɗaukar mutane ai ya tsallake ni ne mutuwa ta tsallake ni ne ta je ta ɗau wasu ta kyale ni ne don in girma karai na kara na kai وأشهد من عوف حلولا كثيرة ko kathiratan kuma dan ya zan an akan ido na na sheda abinda banu auf suke yi na zuwa da sauka da yawa in sun sauka me suke yi yahujjuna sibba zibra za'fara wato suna nufatar rawani na zuburqan wanda yake an cakuɗa shi da turaren za'afaran kaga yahujjuna bi ma'ana yaqsuduna suna nufa sibba zibriqan bi ma'ana amamata ko imamata az-zibriqan amma a shari'antan aka ce alhajj abin da ake nufi shine wa'insu ayyuka ne da wa'insu maganganu da ake faɗar su a wasu wurare da Allah ya keɓe da sunan ibada da neman kusanci zuwa ga Allah da sauke ni ko nafila kamar faɗin labbaik Allahumma labbaik da tawafi da sa'ayi da kwana amina da zuwa arafa kwana a musdalifa da zuwa jifar shekar da tawaful ifada da assi da yanka wannan kun ga duk su ne suke haduwa su ba da hajji to haji kala nawa ne haji kala ɗaya ne to amma anan aka ce al-akbar al-akbar ismu tafdil ne kamar superlative ne na kabir in an ce kabir babba al-akbar kuma fa wanda ya fi kabir din kamar safir karami al-asghar wanda ya fi ƙaramin ƙanƙanta jamilun mai kyau al'ajmal wanda ya fi keken kyau haƙirin wulaƙantacce al'ahƙar wanda ya fi wulaƙanci ya fi zama wulaƙantacce to nan ma al'akbaru yawm alhajj akbar ranar hajjin da ta fi girma da aka bincika tarihin laraba sai aka ga su ma tuntuni dama suna da hajji suna da umara amma ita umara a musulunci shine ka ɗauko harami daga mikati ka zo maka ka yi ɗawafi a ka'aba ka yi sallah raka'a biyu a bakin maƙamu ibrahim ka je ka yi sa'ayi ka aske kanka ka zama ke haka ne shi ma hajji sai ka yi irin umaran. amma ranar takwas ga wata sai ka tafi mina sai ka kwana a mina ka wayi gari tara ga wata kai sammako zuwa arfa ka yi na har rana ta faɗi ka taho ka zo musdalifa ka kwana gari ya waye da safe ka garzayo ka zo mina ka yi jifan shaidan daga nan ka je ka yi yanka ka yi aski sannan ka wuce maka kai dawakul ifada ba za ka kwana a maka ba ka sake dawowa mina ka kwana ɗaya biyu ka dawo ko kuma ka ƙara uku kuma kenan hajji wato ayyuka ne na umara tare da wasu ayyukan ƙari akai kai ko to sai zanto sai suka ce kawai hajji kala biyu ne akwai al'asgar shine umara akwai al'akbar shine aikin hajjin da muka sani saboda haka idan aka ce alhajjul akbar ana nufin hajjin da muka sani wanda ake yin sa da watan a watan zulhijja to sai zanto kenan lissafin zai fara daga yawmal hajjil akbar daga ranar hajji wacce ta fi girma to shi hajji yana farawa ne tun daga watan zul tun daga ƙarshen watan tun daga watan zul daga watan shawwal da watan zulhijja da kwanaki goma na zulhijja haka ne ko to takamaimai yanzu muna so maleji ya fara reading ya fara rubutawa tunda an ce wata guda aka ba su fasiru fil ardi arba'ata ashhur kuma Allah ya gaya mana cewa wannan sanarwar za ta fara ne daga yawmul hajjil akbar to precisely wata rana ce yawmul hajjil akbar to anan ne malamai masana masana Allah masana littafin Allah kanikawan alqur'ani da sunna suka tsari juna ilimi akan cewa wacce ce ranar alhajjul akbar wanda daga kanta za a fara lissafi al-imam abu hanifa da imam shafi'i da kuma wannan magana an rawaito ta daga sayyidina umar da sayyidina usman da sayyidina aliyu suka ce in aka ce alhajjul akbar ana nufin ranar arfa saboda haka lissafin wata hudun nan zai fara ne daga ranar arfa an fahimta wa azanun min Allah ila nasi yaushe zai fara kamar kai tambaya yaushe zai fara sai aka ce zai fara ne yawmal hajj al akbar ranar arfa kenan fassara al hajj al akbar shine ne yawm arfa suka ce saboda ai gaba ɗaya ma hajji shine arfa domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa al hajj arafa kuma duka a aikin hajji me in baka yi shi ba baka da haji sai dai arfa in baka je mina bara na takwas ga wata ka iya tafiya arfa to sai suka ce alhajj al-akbar kan ana azmara ma arfa amma imam malik da wasu daga cikin malamai suka tafi akan cewa yawmul hajj al-akbar ita ce ranar da aka sauko daga arfa aka kwana daga muzdalifa to ba shi gari ranar da aka wayi gari a Muzdalifa ita ce ranar da su kuma ragowar kasashe suke yi suke yi da ka yawmul hajji akbar ita ce ranar idi suka ce dalilin mu shi ne. yawancin ayyukan hajji a ranar ake yin su gaba da ayyukan hajji ba guda takwas bane ko ba haka bane kwana amina zuwa arfa kwana a muzdalifa jifan shekan a aski yanka dawaful ifada dawowa a yi kwanakin na ko ba tabbas ba ne in ka ɗauki asalin umarar farko da kai to gaba ɗaya ayyuka takwas ɗin nan yawancinsu a ranar goma ga wata ake yi na ɗaya dai a ranar goma ga wata ake waye gari a musdalifa na biyu a ranar goma ga wata ake jifan shekan na farko na uku a ranar goma ga wata ake yin aski na huda a ranar ake yin hadaya in so samu ne na biyar a ranar ake yin tawafin ifada in so samu ne don haka a cikin tafas guda biyar duk a ranar goma ga wata ake saboda haka ita kamata ta zama alhajjul akbar sai zanto yau malhajjul akbari ana nufin ranar ne? ranar

من الناس يوم الحج الأكبر أن الله من المشركين ورسوله نعم Mm. Now, vâng, vâng. الله أكبر Thank you.

Thank you. المشير الله والمرحلة

Thank you. Records

Nice. Mm. Yes. some high فإذا انطلق أشهر الهرم فقتل المشركين حيث وجدتموهم فخذوهم وحصروهم وقولوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم

就是他真的，真的，他就是要。 al'amarin Thank you.

shigar a cikin zulhijja yau ma hajji aka bar goma ya tafi ashirin da muhara hamsin Thank you. Thank you.

wanted. Thank you.

啊，你看现在现在怎么着了？对吧？我还打电话，今天今天，第一班要上，我也要，希望我儿子也上，一样的。 Много.

من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا Mm-hmm. وأقام الصلاة الزكاة نعم ولم يكن Belum sudah.